واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك يا الله السلام عليكم ورحمة الله barkan bar saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da 22 ga watan ramadan a wannan shekara ta 425 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 4 ga watan 11 shekara ta 2004 miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 69 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma za mu tashi farkon aya ta 70 daidai kafin haka akwai tambayoyi a karan fari wato rannan na yi kuskure wajen fadayi in baiwa dan uwa da ya rubuto takarda wanda yake sha'awar shiga musulunci nan da karshen ramadana to suna ba shi dan ya bugo min waya tunda ban san inda yake ba kuma bai rubuta adireshin sa ba a shi ban sani ba na yi shuka idan mafarwa wannan sai ba mutane da dama suka samu wayata sai zan to cewa a cikin kowane awa ɗaya zan iya samun waya talatin ko arba'in bayan tax ba iyaka daga nan ko daga Kano ko daga Bauchi ko daga wuri to amma gaskiya kowa ya san cewa yawa waya da yawa irin haka mutum ba zai iya ansa ba da haka ban tsammanin na ansa kashi bakwai cikin goma na wayoyin da nake samu kuma wannan ya faru ne saboda karancin lokaci sannan kuma wadansu suka yi ta rubuto tambayoyi ta hanyar waya ta hanyar tax to tun ina gogewa sai na ga cewa suna da haƙƙin ansa kaɗan daga cikinsu ko da ba duka gaba ɗaya ba a yadda suke a rubuce haka zan karanta su mai tambayar farko ce assalamu alaikum ina rubuto maka tambayoyi na dan neman ansa amma baka ansa wannan kusan ita ce ta takwas tambayar ita ce me yasa baka karanta alqunut lokacin da kake sallar asuba dai kenan me laifin sallah ba tare da kama hannu ba dan Allah dan Allah ka bani jawabi bai rubuta sunan shi ba ban san ko daga ina bane na farko dai tambayar farko abin da ya shafi alqunut a lokacin sallan asuba wannan bai tabbata ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqunut iri biyu ne suka tabbata daga manzon Allah kashi na farko wato alqunut na annawazi yayin da wata musiba ta sauka a gare ko yayin da waɗansu musulmai suke cikin halin kakanuka yi sai kai alqunut kana roƙon Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah ya rinka yin alqunut ga du'afa'ul muslimin waɗanda ba su yi hijira ba suke zaune a makka ya rinka roka musu ubangiji allahumma anjil walid ibn al-walid ya ubangiji ka ceci ka tsamar da al-walid ibn al-walid ka tsamar da wane wane yana ambatar sunan su to irin wannan alqunut din ana iya yin ta a dukkan salloli guda biyar ba tare da bambance asuba da sauran ba sannan kuma limami zai yi ta ne bayan ya ɗago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe sannan kuma zai rinka yin addu'ar ne a bayyane ko da sallah azhar ce ko la'asar mamu kuma suna cewa amin adadin kwanakin da suka ɗiba za su kwana biyar ne sati ne wata ne liman da zai rinka yi a bayyane kuma ana yin ta a cikin dukkan sallolin nan guda biyar kuma bayan an tago da ruku'i kafin zuwa sujada a raka'a ta karshe to kaga wannan hadisin ta tabbata cikin sahih bukhari baka da matsala ce al-qunut ta biyu ita ce qunut da ake a cikin wutri yayin da mutum ya kammala shafa'i a wutri raka'a ɗayan wutri to ita kuma akan yi al-qunut amma akan yi al-qunut din wannan ne idan liman ya kammala karatun fatiha da sura kafin ya tafi ruku'i wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan an dago daga ruku'i ba babu wani nafsi da ya daina ana yi bayan ɗagowa daga ruku'i ko da kun ga mutanen Saudiya suna yi ba su da hujja in dai a hadisi ne duk wanda ya karanci hadisan manzon Allah ya san cewa ana yi ne kafin a tafi ruku'i amma na nawazin shi ne bayan an dago daga ruku'i sannan kuma al da ake yi na wuturi um, ba kullum ake yin sa wata rana a yi wata rana a ki shi ne sunna da da haka wata rana in kun zo sallan dare kuka ji ba mu yi ba ku zarge mu muna da hujja ke ina ba za mu yi wata rana a yi wata rana a ki ba dan lokaci ya bari ba haka kawai ba a yi ba dan manzo Allah bai rizance shi kullum kullum kullum kullum ba ina ba za mu yi to waɗannan su ne alƙunut guda biyu da suka tabbata ta da yara abut na dagowa daga ruku'i a cikin sallar asubahi kaɗai wannan babu hadisi akai asar ne na Umar dan Khattab kuma shi ma bai inganta ba ta hanyar riwaya zuwa gare shi kuma an sami ittirabi wato lafazzan da na abinda ake karantawa din sun sha bamban da juna ta fuskar riwaya kamar yadda ka iya ganin wani bangare na wannan jawabi a cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wannan shine dalilin da yasa ba ma yin alqunut a cikin sallar asuba bai tabbata ta fitar hadisi ba bai tabbata cewa manzon Allah ya yi shi ba wani sahabi ya ce na yi sallah a bayan annabi na yi a bayan abubakar na yi a bayan umar dan khattab ban taba ganin ɗaya daga cikin su yayi yi a ba a cikin sallar asuba ba saboda ka ga babu hujjar gina kai wannan shine dalilin sai maganar cewa mutumin da bai dora hannun dama akan na hagu ba ma'ana bai yi kabalu ba bai kuma yi alwada'u ba shi yana da laifi ba za a ce yana da laifi ba ta yadda za a ce baya da sallah amma ya yi hasarar lada da ya kamata ya samu da ya yi koyi da manzan Allah da ya samu lada da bai yi ba to babu lada babu zunubi a kansa ya yi hasarar lada sannan ba a yi masa tanadi ko alkawali na wani zunubi ba ina fata an fahimta domin dora hannun dama akan na hagu ko kace alqabdu fi salati ko alwadu a cikin sallah wato ba rukuni ne cikin rukunan ita sallah din ba domin sallah takan rushe ne yayin da mutum ya bar rukuni cikin rukunanta ina fata an fahimta to saboda haka wannan ita ce wato ainihin ansar ka mai tambaya ta biyu abinda take cewa malam an ce min ina da mijin aljani wanda ya hana ni yin aure kuma ya hana ni in samu aiki da sauran bukatu sai malamai sai aka ce wai sai waɗansu malamai masu yin amfani da rauhanai su kaɗai ne za su iya raba ni da shi wannan mijin aljana shin ya halatta a je wajen irin waɗannan malaman masu yin amfani da rauhanai na farko dai babu wani mijin aljani amma ta iya yiwa aljani shiga jikin ɗan adam dalilai na shari'a sun tabbatar da haka kuma hankali lafiya ya tabbatar da haka dan so aljanu daga sunan su suke aljin wato boyayyu ne ido baya ganin su sai in sun ga dama sun rikide sun fito a cikin halittar dan adam kamar yadda manzo Allah ya nuna cewa suka rikide su zama karnuka ko su rikide su zama macizai da haka manzo Allah ya ce idan mun ga maciji a cikin gida kar mu kashe shi dan aljanna rikidewa ya zama ya zama maciji amma idan a daji ne zaka iya kashe shi ina ba ta fahimta sannan kuma sukan zama iska don haka a hausa ma ake cewa iskokai ina ba ta fahimta saboda asalin halittar su daga wuta ne ko harshen wuta idan ka kalli harshen wuta daga sama za ga akwai iska yana tsiri to suka rikide su zama haka yayin da suka zama iska din nan za su iya shiga ta kowace kafa cikin jikin dan adam ko ta baki ko ta hanci ko ta ido ko ta kowace kofa ta jikin dan adam kuma in sun tashi fita za su iya fita ta kowace kofa da iska na iya shiga cikin jikin dan adam da ita da haka ne dalilai shari'a na nuna aljanna iya shiga musu sannan idan aljanna shiga mace kan zai iya tasiri da izinin ubangiji wajen ya hana ta aure ko kuma waɗansu bukatun ta na duniya amma ban ba da shawarar cewa a je waɗansu wurin waɗansu malamai masu rauhanai wato wannan na nufin a wajen yan bori kenan ko wajen bokaye ko wajen malaman tsubbu to kuma ita cuta ba a magance ta da cuta yar uwarta idan ubangiji ta ala jarrabi mutum da aljan to sai abu hanyoyi na shari'a dan kokarin raba shi da aljan din shi ne sai a yi masa abin da ake kira arruqya arruqya da yawa daga cikin masu karatu sukan ce raqiya wannan kuskure ne babu wannan kalmar sai dai arruqya jam'in ta arruqa idan aka yi amfani da ayoyi na alqur'ani ko waɗansu addu'o'i tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jarrabawa ta yau da gobe na nuna tasirin ayoyin alkur'ani wajen fitar da aljanna da cikin dan adam kuma wannan abu guda biyu ake bukata farko dai abin ya zama shari'antacce kamar ayata alkur'ani ko wata addu'a tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu a samu wanda zai dan mutum ne na tsatsi ahlus sunna ne ba dan bid'a ba mai tsoron Allah ba wanda yake zakke maka ba'ira a sarari ba mutumin da yake kwatanta gaskiya mutumin da ya dan yi fice a cikin mutane wajen tsantsini da gudun duniya to yayin da mutum ya cika waɗannan siffofin an fi sa ran tasirin rukuyarsa sama da wanda ya mayar da rukuya sana'a kadai wanda babu takawa ta tare da shi babu tsoron Allah babu natsuwa babu kaza wato sai ka ga boka boka mai rukuya rukuya to wannan gaskiya bana ba da shawara a je wajen su koda yayi da awar rukuya yake saboda dama daga cikin waɗanda suke rukuya zaka samu ba sa makanta barkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka lalle a samu mutum gurgudu wanda yake akwai nasuwa ta tare da shi alhamdulillah a nan cikin garin maiduguri a kano a kaduna a bauchi a gombe sauran wurare duk ana samun malamai na sunna waɗanda suke rukuya kuma wanda alamu na nuna wato tsantsaidin su da gudun duniya su da kuma tsoron Allah su ba mu ce ma'asumai ne waɗanda ba su laifi ba to amma abin da muke cewa shine suna kwatanta gaskiya da tsoron Allah kuma wanda wannan shi ake bukata wajen addu'a da ita rukuya din addu'a ce saboda haka idan kin samu irin waɗannan to sai a same su sai su yi rukuya da izinin ubangiji subhanahu wataala sai ki ga Allah ya taimaka an sami sauki kuma ke ma ki ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala na'am ya taimaka Allah ya yi jagora dangane da wa'azi da kake yi muna karuwa kwarai da gaske Allah saka maka da alkhairi wannan kawai addu'a yi ban san daga ko ina yake babu suna yawanci duk ba sa rubuta suna da haka na iya gane daga ina ne assalamu alaikum gaisuwa tare da fatan alheri a gare ka malam ina son in mika godiya ta ta musamman akan fadakarwa fadakar da musulmai da kake yi ubangiji subhanahu wataala ya saka maka da alheri, shi ma nan babu su assalamu alaikum when you said your number i thought i will seize the opportunity kaza kaza kaza zuwa karshe yace lokacin da na lokacin da na ambaci lamba ta yayi kokarin yayi amfani da wannan dama wajen kofan lambar dan dama akwai wani dan uwansa da Allah ya yi masa rasuwa wanda suke kallon tafsiri na tare kuma shi yasa shi yake kallon tafsirin duk lokacin da yake kallon tafsirin a talabijin ko rediyo sai ya tana da shi to da haka sai jira ambaci lamba ta sai ya dace ya bugo ya min addu'a ta alkhairi na gode Allah saka da alkhairi bai faɗi sunansa ba i pray to god to make you happy Matthew Smile guide you safely through every mile grant you wealth give you help and most of all protect your belief in him na gode ba su na shi ba haka haka dai duka sunan gurin ba iyaka yawanci waɗansu da hausa waɗansu da turanci waɗannan kawai zan iya karanta ma'ana na yi wannan a matsayin amana ta ba an ansa ba amma kuma wannan baya nuna kullum sai na ansa ya dangace da na samu sarari tunda akwai tun takardu ga sunan gudun babu iyaka da dimbin yawan Allah saka wa kowa da alkhairin sa mun tsaya a karkashin faɗin Allah ta'ala wa da ladaina yattaquna min hisabihim min shay walakin dhikra la'allahum yattaqun za mu tashi aya ta 70 daidai wa zalladina takhudina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن ترسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حليم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا kyale waɗanda suka الدين addininsu a matsayin la'iban abin wasa أبو abin shagaltuwa wato a shagaltu a kyale shi ko kuma a ɗauke shi a matsayin abin yin wasa ba gaske ba dukkan waɗanda suke rikan addini a matsayin abin wasa abin yi wa shewa ba gaske ba rabu da su wa garrakum alhayatu dunya rayuwa ce ta duniya ta rude su ta sa suka zama haka wa zakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat wa zakkir bihi kai wa'azi da alqur'ani mai girma kai gargadi da alqur'ani mai girma an tubsala nafsun bima kasabat dan jin tsoron kar a miƙa rai zuwa ga halaka bima kasabat saboda abin da ta aiwatar saboda abin da ta gabatar na mummunan aiki laisa laha min dunillah ya zanto ba ta da wani ba Allah ba waliyun wato makusanci majibincin lamari wala shafi'un ko maceci mai ba da kariya da zai ceci ita rai din daga azabar ubangiji wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadh minha inda rai za ta yi kokarin gabatar da kowace irin fansa ba za a karba daga gare ta ba mutum ya bada dukiya don ya fanshi kanshi daga azabar Allah ya bada 'ya'yansa ya bayar da abin da ya mallaka gaba ɗaya, la yu'khadhu minha ba za a karɓa daga gare ta ba ulaika alladhina ubsilu bima kasabu irin waɗannan su ne waɗanda aka miƙa ransu zuwa ga halaka shine ubsilu bima kasabu saboda mummunan aikin da suka aikata lahum sharabun min hamim lalle suna da wani abin sha na tafasasshen ruwa wa azabun alim da kuma azaba mai raɗaɗi bima kanu yakfurun saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci ubangiji ta'ala ya faɗi wannan magana ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cewar waɗansu malamai kafin a shar'anta yaƙi kafin a shar'anta jihadi mutanen da suke wasa da addini dan addini wato dinahum anan gurin addini ko kuma mutanen da suke wasa da hisabi yayin da ka ba su labarin cewa akwai hisabi domin addinu yana zuwa da ma'anar hisabi malik yawmiddin wato mamallakin ranar sakamako ko ranar hisabi laraba sukan ce kamata ta dinu irin abin da kai shi za a ya maka da su dukan waɗanda suka riƙe ranar hisabi a matsayin abin wasa a ce musu akwai kiyama sai su kirkire da dariya a ce musu akwai hisabi da kididdigar ayyuka sai su mayar da abin wasa kyale su suka ce kalmar zarin na kyale su kyale waɗannan da suka rike addini abin wasa an faɗe ta ne kafin a shar'anta yaƙi kafin a shar'anta jihadi domin lokacin da aka ce a shar'anta jihadi an ce manzon Allah ya ke su ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafiqin واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فإذا انسلخ الأشهر na فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد wato da aka shar'anta jihadi ba maganan a kyale su waɗansu malamai suka ce a wannan aya tana nan ba a shafe ta ba amma abinda ake nufi da zarin lazina tafazu dinahum kyale su ma'ana lafazi ne da ke kunshe da razani da firgici kamar da Allah ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal kyale su su ci su sha su more gulace gulace na zuci ya shagaltar da su ya mantar da su lahira ba su yi aune ba sai mutuwa ta kyale su su je su yi ta yi kaga lokacin da kace kyale shi yayi ya zo ya taras kaga ai razanar su wace wannan ba kana nufin a kyale shi ba an kana nufin a razanar da shi a firgitar da shi saboda irin tanadin da aka masa kusa ga wannan zance kaga ayar da a shafe ta muke amma faɗin Allah ta'ala wa zakir bihi an tubsala al ibsal wadanda suka ce shine an tuslama kasa bima kasabat kamar abdullahi dan Abbas yace a dauki rai a mika ta zuwa ga halaka shine an tubsala nafsu yi musu gargadi tun kafin lokacin da za a mika rai zuwa ga halaka a wata riwaya daga abdullah dan Abbas yace an tufdaha nafsun bima kasabat wato za a yi ware tonan silili yi musu gargadi tun kafin ranar da za a yi ware hallaka bima kasabat saboda abin da ta gabatar na mummunan aiki waɗansu malamai suka fassara cewa an turtahana ko an tuhbasa al-irtihan da al-habsu yana nufin daure rai kamata da laifinta yi musu gargadi da alkur'ani tun kafin ranar da za a kama rai da laifinta tun kafin a daure ta dauri da mari dauri da hukumi a jefa ta cikin wuta a sakamakon abin da suka aikata abdullahi ibn kathir wa al-imad ibn kathir imaduddin ibn kathir abul fida yace dukkan su ma'anin mutakarib ma'anoni ne makusanta juna in ka fassara an tubsala shine an tuslama yayi an tufdaha yayi an turtahana yayi an tuhbasa nafsun bima kasabat yayi domin lalle idan kiyama ta zo ran da duk ta gabatar da mummuna aiki za a mika ta ga halaka za a daure ta za a tsare ta za a kulle ta cikin azaba to kaga duk kalmomin da iri da ne ko santa juna ne laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi' a ranar da zai bata da makusanci da zai kare ta daga azabar ubangiji sannan bata da mai ceto da zai cece ta daga azabar ubangiji akwai mai ceto amma ba za a bayar da dama ya ceci dukkan ran da ta mutu bisa ga kafirci ba dan ka'idar ceto shine a samu sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko izini daga ubangiji zuwa ga shi mai yin ceton sawa'un mai yin ceton annabi ne cikin annabawa wali ne cikin waliyai shehi ne cikin shehuna malami ne cikin malamai ya zanto dai an bashi izini kafin a bashi izini baya iya yin ceto man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni ba wanda ya isa ya ceto sai da izinin ubangiji wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ba wani mala'ika da zai iya ceto sai bayan Allah yayi izini sharadi na farko kenan sharadi na biyu wanda za a ceta din ya zanto Allah ya yarda da shi to wanda ko Allah ke yarda da shi shine mutumin da ya mutu da imani dukkan mutumin da ya mutu yana shirka mutumin da ya mutu yana kafirci ubangiji ta Allah ba zai yarda da shi ba tunda Allah ce wala yarda li ibadihi kufr wannan sharadi na biyu shi ake nufi cikin suratul taha da aka ce wala yashfa'una illa liman irtada wato ba za su ceci kowa ba a cikin suratul anbiya wato ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi masu ceto sai da izini shi kuma wanda za a ceta sai in Allah ya yarda da shi to kaga dukan wanda ba a ba da izini a cece shi ba ba za a cece shi ba ko an ba da izini ga mai ceto kai din baka mutu kan aikin da Allah ya yarda da kai ba sai tun mai ceto ba zai maka amfani ba sai mutum ya shiga cikin wadanda Allah ce fa ma tanfa'u shafa'atu shafi'in sai tun mai ceto ba zai musu amfani ba Allah tare mu ulaika alladhina ubsiru bima kasabu irin waɗannan sune za a daure su cikin azaba bima kasabu saboda laifin su ko ubsiru bima kasabu sune za a mika su ga halaka saboda abin da suka aikata lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun sai aya ta qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala بنا بعد إذ هدانا الله بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وعن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وبنجي تعالى قل كتي أندعو من دون الله shin yanzu ma rinka kiran wani wanda ba Allah ba ma la yanfa'una irin abin da ba zai amfane mu ba in mun kira shi din wala ya na ko ba ya da ikon cutar da mu inda za mu yi tawaye mu kiransa ya dace mu yi haka wa naraddu ala aqabina sai mu bari a maishe mu baya akan digadigan mu ba'da iz hadana Allah bayan ku Allah ya riga ya shiryar da mu ya nuna mana tafarkin shiriya sai mu bar tafarkin shirya da Allah ya dora mu akai manzon sa ya mana bayanin sa haka kawai mu koma tafarkin bata kalladhi istahwathu ash-shayatin fil ardi hayran kamar wanda shaydanu suka kawata masa munin abin da yake kai fil ardi aban kasa suka kiraye shi zuwa ga halaka suka kiraye shi zuwa ga bata kuma ya bi su hayrana yana dimautacce wanda ya dimuwa lahu ashabun bayan ko yana da abokanai sune masu wa'azi masu gargadi waɗanda Allah ya yi musu gamdakatar wajen hawa ta farkin shiriya shi da su yad'unahu suna kokarin kiransa ilal huda yi zuwa ga shiriya suna cewa da shi itina ka zo mu bi ta farkin shiriya a can waje ɗaya ga shaidanu kangararru suna kokarin fantarar da shi daga tafarkin shari'a ɗin. har kawai sai mu zama haka har kawai sai mu ansa irin wannan kururuwa qul ka ce inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah fa ita kadai ce shiriya? banda shiriyar Allah babu wata shiriya. wa umirna li nuslima li rabbil alamin mu an umarce mu mu yi kauya ne kadai ga ubangijin halittu abinda Allah ya saukar ta fuskar wahayi shi kadai zamu jinjinawa shi kadai zamu yi wa biyayya ba za mu tsaya mu bi san zuciyar wani cikin mutane wasu cikin mutane ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ta harshen manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda wannan aya take nufi bai dace ba ga mutumin da yake kan tafarkin shari'a yayin da wani ya kira shi zuwa ga bata sai ya bi shi shi ko tafarkin shari'a shine tafarkin Allah tafarkin manzon Allah yayin da mutum ya dora ta kan wani tsari na ibada ya baka hujja cikin alqur'ani ya kawo maka dalili cikin sahihin hadisi ya kafa maka hujja da fassarar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina to kaga wannan yana kokarin dora ka akan dorai shari'ar musulunci akan abin da yake na daidai amma ba yayin da wani ya zo ya kira ka zuwa wani abu daban sai yake fa kafa maka hujja ba da alqur'ani ba ya kafa maka hujja da mafarki an yi mafarki da shehi wane wali wane yayi kaza ya kafa maka hujja da hadisai da'ifai waɗanda ba su tabbata ba hadisai mawdu'ai irin na ƙarya wanda aka dingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya dauki abin da ake kira al-mutashabihat wato ayoyi masu kama da juna ko masu rikitar da mai karamin ilimi cikin alqur'ani ya kafa maka hujja da su dan cimma mummunar manufarsa ta bid'a kuma sai ka ansa masa to kai ka san baka kyauta masu kira iri biyu ne ko wanda zai kiraye ka zuwa tafarki madaidaici ko wanda zai kiraye ka zuwa tafarki na kullum mai kiran ka zuwa tafarki madaidaici makamashin sa na kira shine alqur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma qur'anin nan da hadisan a fassara su a fassarar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina kowace aya da ya bata ma'ana zai iya samun wani sahabi da ya riga shi isar da wannan ma'anar ko wani taro na tabi'ai ko wani taro na tabi'ut tabi'in kyakkyawar ma'ana yayin da sahabbai suka yi sabani to sai a duba wa yafi karfin dalili idan ko sun yi ijma'i to ya zama wajibi kar mutum ya farar da wani sabon zance doriya akan nasu sai dai ya bi abin da suka faɗa wannan shine tafarkin shari'a amma yayin da mutum ya zo yana baka labari yana baka tatsuniya yana baka labarin mafarki to ka kun saka babu wannan ba so yake dora ka kan tafarki shirya ba ana da umin donillahi ma kira wani wanda ba Allah ba lafazin addu'a anan ko ya zanto du'a ibada ko ya zanto du'a mas'ala du'a ibada wato ibada ke addu'a da ma'anar ibada shin ma bautawa wani wanda ba Allah ba sai ya zanto ma'anar ayar amma idan du'a'u matsala yake nufin da ayar sai ya zanto ma'anar ayar sai ma roki wani ma kira wani wanda ba Allah ba da nufin ya amfanar da mu ko nufin ya kare mu daga cuta wannan wanda ba Allah din ba ma la yanfa'una wa la yadurruna ba da ikon amfanin mu ba da ikon cutar da mu har ko sai mu kira shi to ko ba mai ikon amfanarwa ba mai ikon cutarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kul inni la amliku lakum darran wala rasada haka Allah ya umarci manzon Allah ya faɗa wa dukkan duniya sai da su la amliku lakum darran ni nan bana iya mallaka muku wata cutarwa wala rasadan kuma bana iya mallaka muku wata shiriya in ya zanto da shiriya da amfani a waje ɗaya kuma da cutarwa da taɓewa baya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani mutum ne dan falalarsa dan matsayinsa za a ce yana da ikon ya cutar ko yana da ikon ya amfanar ko a ce zai iya baka wani abu ko da Allah bai baka ba ko ya hana ka ko da Allah madaukakin sarki ya baka bayan Allah shine la mani alima ata wala mu'ti lima mana shine wanda ba mai iya hana abin da ya bayar ba mai iya bayar da abin da ya hana subhanahu wa ta'ala shi to saboda haka dai abin da aya take nufi ubangiji ta'ala ce wani aqimus salata wattaqu ku tsayar da sallah sannan kuma ku tsoraci ubangiji subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ilayhi tusharun shine wanda za a tara ku zuwa gare shi gaba ɗayan ku wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda bil haqq shi ubangiji shine ya halicci sammai da kasai bil ta hanyar gaskiya da adalci ko kace bil haqqi ma'ana ta hanyar hikima akwai hikima da ta ya halicci sammai guda bakwai kasama guda bakwai ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad bi dan ya nuna muku yalwar iliminsa ya kuma nuna muku cikakkiyar kudurarsa wannan shine dalilin da yasa yayi sammai guda bakwai gingima gingima kasa kuma wata kasan wata lalle a cikin wannan akwai fadin ilimi sannan akwai girman kudura shine litalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma wa yawma yaqulu kun fayakun a ranar da zai ce da abu kasance ya kasance wato ranar tashin kiyama kenan qauluhul haqq magana safa a suwa ce duk abin da ya faɗa haka za a zartar da shi malamai suka ce a ah, to kafin kiyama maganar Allah ba a ta ba ce ba kafin kiyama ma maganar Allah a barzartarwa ce to sai dai waɗanda suke zartar da ita ya alifantar da mutane ne a ban ƙasa su zama su za su zartar da dokokinsa to mutane kuma iri biyu ne akwai mummunai akwai waɗanda suke ba mummunai ba mummunai masu jin tsoron Allah abinda duk Allah ya faɗa sai su zartas waɗanda ba mummune ba waɗanda ba ta jin tsoron Allah abinda Allah ya faɗa sai su yi taurin kai sai su ki aiwatarwa gashi ya ce amma sun ki aikata ba shi kuma saboda sa halim mai juriya sai kyale su bai gaggawar kama su da azaba dan sa rai ko dan a ba su damar kila su tuba kila su yi istighfari amma a ranar tashin kiyama abin da ya faɗa ba wanda ya ce taurin kai haka za a zartar da shi shine wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhu alhaq a ranar da zai ce abu kasance ya kasance a wannan ranar fa dukkan maganganunsa ababen zartaswa ne dan ba kamar maganganunsa bane da ya saukar a duniya waɗanda ya halifantar da mutane dan su zartas su ko mutane iri biyu ne akwai mai biyayya akwai kangarare amma a ranar tashin kiyama shi ke zartar da komai da kansa subhanahu wataala da haka komai za a zartar ba za a kyale ko abu ɗaya ba wa lahul mulku yawma yunfaku fi sur shi ne ke da cikakken mulki a ranar da za a yi busa a cikin kaho nan ma malamai suka ce ah to kafin ranar da za a yi busa a cikin kaho akwai mai mulki banda Allah eh Allah ya ara mulki a hannun waɗansu ya ce kulil lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ya tabbatar da akwai mulki a hannun waɗansu wa qala al maliku utuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al yawma ladaina makinun amin yace sarki yace Allah da kansa yace mai mulkin yace wato wannan mai mulkin kuma kaga ba ma musulmi bane ba amma Allah ya ara mulki a duniya ga mutane ina fata an fahimta yayi wa annabi Ibrahim alƙawalin cewa zai sa shi imam cikin mutane inni ja'iluka lin-nasi imama annabi Ibrahim yace wa min dhurriyyati har a cikin zurriyata ubangiji ce la yanalu ahadu zalimi wannan mulki na annabta kenan sai adalai suke samu amma mulki da ba na annabta ba da adali da wanda ba adali ba da mummuni da wanda ba mummuni ba duk ubangiji ta'ala ya baiwa kowa ya dana a matsayin aro kuma a matsayin jarrabawa ranar tashin kiyama kuma ya ansa tambayoyi dangane da mulkin da aka ba shi ina fata an fahimta to amma wannan shine hikimar a ce wato qawluhu al-haqq wa lahu al-mulku yawma yunfakhu fi sur shi ke da mulki a ranar da za a yi gusa a cikin abun nufi kafin ranar da za a yi gusa a cikin ho gaba ɗaya mulki a hannun Allah ke dai shi ke ba wanda ya so ya hana wanda ya so illa ka da ya arawa waɗansu ya ɗan baiwa waɗansu makamai da matsayi a duniya amma a ranar tashin kiyama babu wannan aran babu wanda za a baiwa wani matsayi ko wani mulki gaba ɗaya mulkin a hannun Allah yake za a ce liman al-mulku al-yawm babu mai ansa ubangiji ce lillahi alwahid alqahar alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma alyawma inna allaha sari'ul hisab da haka aka ce malik yawmiddin wato mamallakin ranar sakamako subhanahu wataala yawma yunfakhu fi sur ranar za a busa a cikin kaho busa ta farko wadda kowa zai mutu da busa ta biyu kuma kowa zai tashi busan farko idan an yi fa fa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wanda ke sama da wanda ke kasa gaba ɗaya za su mutu sai wanda Allah ya so thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sai kuma a sake wata busa din ta biyu duk mutane su tashi a gaban Allah dan ai musu hisabi ina fata mu a wani wurin sai ya ambaci busar biyu a wani wurin sai ya ambaci ɗaya, fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bisahira idan an ambaci ɗaya to ana takaitawa ne akan ta tashi din gaba ɗaya. amma idan an ambaci biyu akan ambaci ta farko ne wanda kowa zai mutu sannan a ambaci ta biyu wanda kowa zai farko ina ba da an fahimta shi yasa gaba ɗaya mutane za su je lahira ne a tare da juna wani baya riga wani zuwa da wanda ya mutu jiya da wanda ya mutu shekaran jiya da makon jiya da watan jiya da bare da bare wancan shekara ɗari dubu da suka wuce baya duk waɗanda suka mutu har yanzu ba su je lahira ba suna wuri da ake kira barza wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu barzakh wata gada ce ko kace wata boda ce ko kan iyaka Ta bar duniya ba ka je lahira ba dukkan rayukan waɗanda suka mutu suna barzakh wata madakata wani singe amma lahira gaba ɗaya za a yi sa fa inna ma hiya zajratun wahida fa izahum bis-sahra dusa ɗaya tak mala'ika zai yi gabaɗaya sai ga mutane sun tashi ita ce sun manufi fafihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitab da haka kuskure ne kace wanda ya mutu a ce ai suwana an dade a lahira an kwambi a lahira ba wanda ya je lahira har yanzu dukkan su kowa yana barzakh wanda a Hausa ake cewa barzahu asalin kalmar barzakh wato da haƙar ni mai ruwa amma bahaushe sai Hausa da yace ce barzahu wato ya tafi barzahu ma'ana ya bar duniya kuma bai riga ya je lahira ba ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ce wa lahul mulku yawma yunfaku fi su wato ubangiji ta'ala ne ke da cikakken mulki bai danga a hannun kowa bai arawa kowa ba a ranan da za a yi busa cikin kafu mala'ika israfil zai yi busa cikin kafu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace kaifa an amu yaya zan ji daɗin abinci ko abin sha ko dukkan wani abin holewa na duniya وصاحب القرن قد التقم القرن wanda akai busa cikin kahotuni ya sanya kahon a bakinsa wa hanna jabahatahu ko wa hana jabahatahu ya riga ya lankasar da kansa ya karkace yana jira a ce busa ya busa zalla ya yaya mutum zai jira daɗin duniya idan yana tuna wannan menene zai ɗauke maka kai lokacin da kake tuna wannan tuni fa mala'ikan ya sa kafan zai yake a ce busa ko sai busa alimul ghaibi wa shahada ubangiji shine masanin gaibu abinda ke fake wa shahada kuma ubangiji shine masanin abin da ke sarari da abin da yake boye da abin da yake bayyane da Allah ya game shi da sani wa huwa al-hakim khabir Allah shine al-hakim mai hikima sannan kuma al-khabir mai baiwa bayi labarin abin da suka aikata gobe kiyama sai Allah ce إذ قال إبراهيم لأبيه آذر وأتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون ubangiji ta ala wa id qala ibrahim tunawa al'ummar ka lokacin da annabi ibrahim ya faɗa da abihi aza ga mahaifinsa shine aza yace da shi a zuwa sunaman aliha yanzu ka riki gumaka a matsayin alloli ka ɗauka cewa gunki da ka sassaƙa da katako ko ka sassaƙa da dutse ko kai shi da kowane irin dangin abin da za a iya gunki da shi sai ka ɗauka shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke arzitawa shi ke amfanarwa a tattakuzar asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin lalle ni ina ganin kai da mutanen ka kuna cikin bata wanda yake mabayyani wannan shine mabudin wa'azin annabi Ibrahim da yawa mahaifinsa yana masa inkarin bautar gumaka wato wannan ke nuna idan da ya ga mahaifinsa akan halaka zai iya kiransa zuwa ga tafarki madarici illa iyaka lokacin da zai kiransa kiran baya nuna ya kausasa harshe a kansa zai iya kiran shi da ladabi zai iya kiran shi da biyayya amma kuma nan take zai faɗa masa gaskiya ya tsage masa ita ya bayyana masa munin abin da yake kai irin yadda suratu maryam ta yi bayani ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman fatakuna lishaytani waliya kaga ya abati akwai girmamawa ya mahaifina wato wa'azin da nake maka ban daga matsayina na kai shi matsayinka ba cewa ni da kai mun zama mutum da mutum a'a har yanzu mutum ne da kansa uba ne da kansa ya abati ya mahaifina lima abudu ma la yasma'u wa la yubsir dan me kake bautawa abinda baya ji baya gani wannan sai nuna yana daga cikin kamala ya zanto ana ji ana gani wanda baya ji baya gani kenan baya da kamala da haka ubangiji subhanahu wataala ya za a samiya ya zama kuma albasir wala yughni anka shay'a dan me kake bautawa abinda ba zai wadatar da kai komai ba wannan ya nuna Allah shi ke wadatar da komai ya mahaifina dan me kake kaza dan me kake kaza yayi ta kiran shi da lafazi mai dadi anan gure yace inni araka wa qaumuka fi dhalalin mubin lalle ina ganin kana kan bata kai da dukan mutanenka Allah ce wa kazalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard kamar haka ne muka nuna wa annabi ibrahim alaihi salam mulkin sammai da mulkin kasa lafazin malakut mubalaga ne na al-mulk wato mulkin sammai da mulkin kasa wal yakuna min al-mukminin domin ya kasance cikin masu yaqini wato mun nuna masa wani sashi na halittun sama ya gane hikimomin Allah wajen ginin sama ɗin mun nuna masa wani bangare na halittar ƙasa ya gane hikimomin Allah wajen shimfiɗa ƙasa da bambanta yanayinta da bambanta amfaninta yanayi wato wani wurin ƙasar zafi wani wurin ƙasar sanyi bambanta amfaninta wani wurin sai dai a yi gini a kai wani wurin kuma a shuka kayan abinci wani wurin kayan marmari wani wurin ko sai dai a shuka fulawoyi a yi ado da su wani wurin sai da kyale shi filin Allah kawai a kalla amma ba zai karɓi kowace irin shuka ba sannan ba zai ɗauki kowane irin gini ba duk mun nuna wa annabi Ibrahim taskar cikin ƙasa waɗansu malamai suka fassara malakuta samawa cewa wato an ba shi damar inda zai daga kanshi daga inda yake an ba shi kaifin gani wanda zai iya hango har zuwa sama ta bakwai to amma wannan maganar ba hadisi ne tabbatar da ita ba haka malaman tafsiri suke faɗanta Allah ya ce malakutus samawat bai dagara a wajen Allah bai ba shi hakan amma tunda bamu samu hadisi karara da ya bayyana hakan ba sai yasa muke taka tsantsan sai dai mu faɗa abin a jumlace malakutu samawat an nuna masa wato halittar sama wani da aka nuna masa wato samawat kuma sammai amma da me da me aka nuna masa to wannan kuma qur'ani bai bayani ba amma dai mun tabbatar an nuna masa waɗansu hikimomi daga cikin hikimomin halittar sama da kuma ƙasa wal yakuna min al-muqinin dan ya zanto cikin masu yaqini dangane da kudurin ubangiji da iradarsa da cikakken mulkinsa Allah ce balamma janna alaihim layl kwana kawkaban qala hadha rabbi ma afala qala la ujib فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ubangiji ya ce falamma janna alaihi lailu yayin da dare ya lullube shi da duhunsa wato annabi ibrahim din kenan dare ya lullube shi da duhunsa ra'a ba sai ya ga tauraro qala sai ya ce hadha rabbi wannan shine ubangiji na falamma afala shikenan bayan dare ya shuɗe tauraro kuma ya tafi afala bi ma'ana ghaba wa zahaba daga afala ya afilu aflan ko ufulan bi ma'ana ghaba ya ghibu ko kuma zahaba zahabu falamma afala yayin da tauraro ya kau ya buya kala sai annabi ibrahim ya ce la ibul afilin ne kan bana san ababan da suke tafiya ubangijin da zan neme shi in rasa watan wata rana to kan bana san shi na fi son wanda yake nan diman da'iman falamma ra al-qamara bazqan ana nan dare da ke tafiya ko dare da ke zuwa sai ya ga wato ainihin wata a washe gari kenan bazikan ya kunno ya fito da haskensa qala sai ce hadha rabbi to wannan shine ubangiji ne. falamma afala yayin da wata ma ya shude ya tafi qala sai annabi ibrahim ya ce la illam yahdini rabbi to lalle fa idan ubangiji na bai shiryar da ni ba la akunanna min alqawmi dhalliyan to lalle zan kasance daga cikin mutane batattu falamma ra'a ash-shamsa bazighatan washe gari kuma sai ga rana ta hudu kai da ya kalli rana Ba bazigatan ta riga ta hudu kala haza rabbi sai ce to wannan shine ubangiji na haza akbaru wannan kam ya fi girma ay akbaru min al-qamari wa akbaru min al-kawkabi wannan ya fi wata girma sannan kuma ya fi tauraro girma shine ma'anan haza akbaru ba wai akbaru bi sifatin mutlaqa ba a akbaru bi sifatin khassa ma'ana ya fi wata ya fi taurari girma lalle kusa ka babu kallon rana girmanta ya dara na wata kuma ya dara taurari falamma afalat yayin da rana ta tafi kuma ita ma ya ga baya ganin ta qala sai yace ya qaumi ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikun lalle ni fa na barranta daga abin da kuke hada Allah da shi duk wani abu ko wata ina yake a wannan lokacin da haka waɗannan ababai da kuka sa su zama kishiyoyi ga Allah ne ban yarda da su ba inni ummin ma tushrikun na barranta daga abin da kuka hada Allah da shi to malamai sun tattauna dangane da ma'anar wannan zancen shin annabi Ibrahim ya faɗi wannan ne a matsayin yana mai yadda da allantakar tauraro da wata da rana daga baya ne ya gane rashin cancanta su ya yadda da ubangiji waɗansu malaman suka ce haka wato ya faɗi wannan zance ne naziran la munazira idan an ce naziran a matsayin mai yadda da haka sannan daga karan fari rashin tabbas din rana da wata da tauraro ne yasa ya ce to bai da su ba waɗansu malamai suka ce a'a ya faɗi wannan magana ne don jin daɗin tattaunawa da abokin husuma su sun yi da rana da wata da tauraro a matsayin alloli to sai ya ce ma na yadda da su ba wai dan ya yadda da su ba har zuci amma dan su yadda da shi daga baya kuma in an zo inda zai nuna musu kasawar wata da rana da tauraro din sai ya bayyana musu kila hakan ya fi zama hikima wajen su dawo su ci ato ai da tare ki da mu lalle dalilin sa kwakwara ne shi yasa ya kauce to mu ma sai mu kauce mu bi shi wanda sukan ce ya faɗa ne a wannan matsayin da haka sai ya zanto ma'anar zance ne falamma falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi fi za'amikum hadha rabbi fi itikadikum wannan shine ubangiji na fa a riyawarku a aqidar ku fa wai wannan shine ubangiji na haka yake nufi da zancen kaga shi ba a sa ba kenan haka kuma falamma al-qamar bazidan qala hadha rabbi ay fi za'mikum wa fi mu'taqadikum haka kuma falamma ra'a shamsa bazidatan qala hadha rabbi ma'ana hadha akbar ay fi za'mikum wa fi i'tiqadikum ina fata an fahimta to kun ga wannan ya faɗa ne a matsayin mai yin munazara wato mai yin muƙabala da su don ya nuna musu kasawar allolinsu to wannan zance ne na biyu zance na uku malamai suka ce ai asalin zancen ma akwai hamzatul istifhami wanda ake goge ta yadda zancen yake falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala a hadha rabbi akwai a wanda ake shafe ta Wadda alama ce ta tambaya a cikin harshen larabci wadda ita hamzatul istifham ita ce ummu adawatil istifham lizalika jaza fiha ya lam yajuz fi ghayriha min baqiyatil adawat kasancewar ita ce uwa ita ce shugaba a cikin karikitai na al istifham ko a cikin alamomi na tambaya a larabci to shi yasa ya halarta a shafe a cikin zance wani lokaci a kawo ta a iya shafe Ka ce kace falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi kamar yadda qur'ani yazo a iya kawo ta kuma a furta ta falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala a hadha rabbi inda ba al-qur'ani bane wato a iya kawo ta a iya shafe ta ina ba za ta amfani kamar yadda wanda yake cewa ya min hami isamun hina jammarat wa kaffun qadibun zuyinat bi banani fa wallahi ma adri wa in kuntu dariyan bi sab'in ramaitul jamra'an bi thamani fa wallahi ma adri wa in kuntu dariyan bi sab'in jamra yadda zance yake a bi sab'in ramaitul jamra an bi thamani amma sai shafi hamzatul istifham ina fata an fahimta rafauni wa qalu ya quwailadu la tura rafauni wa qalu ya quwailadu la tura fa qultu wa ankartu alwujuha humu yani ahumuhumu amma sai shafi hamzatul istifham yana ah. fata an fahimta ah. wato kina ya halatta a shafi hamzatul istifham a cikin zance to kaga anan gurin tambaya yake a haza rabbi yanzu ne shine ubangiji na haka da ya ga tauraro da ya ga rana a da ya ga wata a haza rabi wannan kuma shine ubangiji na haka da ya ga rana a haza rabbi yanzu ne shine ubangiji na ma'ana kaga ala tambaya ce ke yi tambaya ta nuna da ranan da watan da tauraron duk su cancanta ba su zama alloli falamma aflal qala ya qawmi duk sai ce inni bari'un mimma tusrikuna kai ya riga ya fito bayanin sa wannan zancen shine zai fi dacewa da asalin larabci daga shi kuma sai zancen da ake kaddara haza rabbi fi za'amikum shin wannan dai shine ubangiji na a aqida irin taku amma ba aqida irin tawa ba ina fata an fahimta amma a ce da ya dauka cewa tauraro da rana da wata dukkan su alloli ne wannan ya ci karo da faɗin Allah ta'ala wa laqad na ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin hakika mun baiwa annabi ibrahim shiriya da kimtsi min qablu tun kafin ma ya zama annabi min qablu ay min qabli inzal alwahyi tun kafin saukar da wahayi akan sa shiriye ne kimtsatse ne ibn kasir ce ai an ce kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan ɗa dukkan jariri ana haihuwar sarai kan tsarki fa yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi iyaye ne za su mai da shi ba yahudi ko su ko wakilansu wato markanta in ba iyaye ya girma a hannunsu ba ko su mai da shi kirista ko su mai shi ba majusi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a sannan abu hurairah ce ikra'u in shi'tum fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم walakin na aksarun nasu la ya'lam wannan hadisi na cikin sahih bukhari ibnu kasir yace in ya zanto kowane jariri a duniya cikin gama garin mutane ana haihuwarsa kan tsarki kan fitara ta musulunci to kuma sai a haifa annabi ibrahim akan shirka ai ba zai yi ba ai min babu aula annabi ibrahim khalilullah ya kasance wulida alal fitra wa asha alal fitra hatta atahu alwahyu shine wa laqad atina ibrahima rusulahu min qablu ina fata an fahimta kuma gashi a can tun kafin a zo a yi magana da ya ga rana ya ga wata ya ga tauraro an ce wa kazalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wa li yakuna min al muqinina ta yaya yana cikin muqinin kuma zai zo ra'a shamsa ba zai kan kala hada rabbi ra'al kamar ba zai kan kala hada rabbi ra'a to kaman kala hada rabbi bayan ya zama li yakuna min al muqinin kaga ba zai yi kuma abin da ke nuna mujadala yake da su ba wai ya yarda da su bane ba abin da za a ambata nan gaba wa hajjahu qaumuhu za a ambata nan gaba kuma kwashi dan haka din yace inni bari'un mimma tusrikun lalle na barranta daga abinda kuke hada Allah da shi a matsayin kishiyoyi sai sai إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وعاجه قومه قال شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون أفلا أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم ينزل yace inni wajjahtu wajhi lalle ni na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal ardh hanifa ga wanda ya halicci sammai da kasa ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba hanifan ina mai bin miƙaƙƙen addini wa ma ana al musrikin da dai bana cikin musrikai bana cikin masu shirka kaga wannan ya nuna ya faɗa magana ne a matsayin mai munazara da su ba mai yadda da abin da ya faɗa din ba wa hajjahu qaumuhu mutanensa sun yi jayayya da shi shi yana kokarin ya tabbatar da gaskiya su kuma suna kokarin su tabbatar da bata ashe ya halatta a yi jayayya cikin addinin musulunci tun daga annabawa suna mai jayayya to amma jayayya tana da ladubbanta wato ya halatta mu jayayya da ma'anar ce in ce kuma duk abin da zan ce ya zanto ina da dalili kai ma duk abin da zaka ce ya zanto kana da dalili kuma ya zanto manufa ta ita ce tabbatar da gaskiya kai ma ya zanto manufar ka ita ce tabbatar da gaskiya amma ba shi halatta in yi jayayya da kai kawai dan in kayar da kai a filin musu ba shi halatta in yi jayayya da kai kawai dan in kaskantar da kai ko in ci mutuncinka a gaban waɗanda suke girmama ka ko mutunci ko suke ganin mutuncinka haka kai ma baya halatta ka yi jayayya da ni dan wannan manufar manufar da take sa a yi jayayya ita ce don tabbatar da gaskiya litakuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zanto ita ce madaukakiya ba dai in ɗaukaka matsayina ba kai ma ba dan ka ɗaukaka matsayinka ba ba dai in girmama wata ƙungiya ko ɗariƙa da nake dangantuwa zuwa gare ta ba kai ma ba dan ƙungiya ko ɗariƙar da kake dangantuwa zuwa gare ta ba kawai sai dan ka bayyana menene dalili na gaskiya sawa'un wannan dalilin duk yan kungiyar ka sun yarda da shi ko ba su yarda da shi ba yan dariƙar ka sun yarda da shi ko ba su yarda da shi ba kai dai gaskiya ita ce manufarka to wannan haka ake so amma kaga da yawa daga cikin mutane ba sa yin jayayya dan wannan kawai mutum yana jayayya ne dan ya kare wani matsayinsa wata martabar wani girman sa da yake ganin zai kubuce gaskiya ta sha wahala shi bai dawo ba amma shi dai kare rasa matsayinsa sannan kare rasa wani matsayi da ya taso ya gada a gidansu so yake kare gidansu ko matsayinsa shi kadai ko matsayin gidansu to ita kuma jayayya ana yin ta ne dan a kare gaskiya li yuhiqqal haqqa wa yubtil batil dan ubangiji ya tabbatar da gaskiya a gane ta Allah kuma ya rusa ƙarya ta hanyar jayayya din wannan shine manufa da haka lokacin da ka zo kana jayayya da mutum ba ruwanka da batun siffofinsa na halitta ka ce masa dogo ko gajere ko baki ko fari ballantana kabilarsa ka ce masa bahaushe ko bafilatani ko kanuri ko dukkan wani abu da zaka danganta masa ko garinsa ko wani matsayi daga cikin matsayi na rayuwa da yake da shi in ka ga mai jayayya ya shiga cikin wannan layin to ya kasa ne a wancan layin na farko layin kawo dalili in kawo dalili to sai ya fake ya shiga can cikin rububi sai ya fice su ko mabiya yawanci ba sa gane. dan da ya shiga zagin ka ya shiga cin mutuncin ka ya shiga kaza to kai sai kai shiru ka kyale shi dan ka san ba da dalili dalilin sa ya kasa amma idan shi ya isa a fagen ilimi sai ya kawo aya ya kawo hadisi ina fata an fahimta wannan ana iya gane mai jayayya akan haka in zai magana ta minti 30 minti 20 ayoyi ne hadisai maganganun sahabbai maganganun tabi'ai sauran minti goma su ne misalai na hankali idan eh, ko da mutum baya da ilimi ya gane hankali wanda yake ɗalibin ilimi kuma ka ba shi jari na ayoyi amma duk mutumin da zai minti talatin yana magana minti biyar ne kawai aya ta samu zuwa ko hadisi a'a sai dai kauce ya ba da hanya masu tafiya su tafi amma shi sai ka ce masa kalli tariqa liman yabnil manara bihi wa buruz bi bazrata haythu tarraka alqadam ma'ana bar hanya masu bi su bi bar kasuwa masu hannun jari su shiga amma kai da baka da hannun jari sai ka koma gefe ina ba wa hajjahu qaumuhu mutanansa sun yi sa'in sa da shi sun ce ya ce kala yace da su atuhajjunni fillahi wa qad hadan shin yanzu kwarin ka musu da ni cikin lamarin Allah in sa masa kishiya wa qad hadani bayan ko Allah ya riga ya shirye da ni ya nuna mun tafarkin shari'a wala akhafu ma tusrikuna bihi abinda kuke tsoratar da ni da shi cikin ababan da kuka sanya wa Allah kishiyoyi ne kowa jin tsoron sa wai ku ce wali wani zai iya cutar da ni zai sa in talauci zai sa in makance zai sa in rasa kaza ni ban jin tsoron wannan wani malamin tsubu da kuke firgitar da ni wannan bana jin tsoron sa irin waɗanda kuke jin tsoron su kuna ganin wane ba ya sa a saba masa ba billahi allazi la ilaha illa huwa ban jin tsoron su ba sa cutarwa ba sa amfanarwa in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a ban jin tsoron abin da kuke sanya wa Allah na kishiyoyi duk abinda da kuka ga ya same ni in Allah ya ga damar ya same ni wasi a rabbi kullu shay'in ilma ilmin ubangiji na ya yalwaci komai ya kai ko ina afala tazakkarun shin ba za ku ɗauki izina ba ba za ku hankalta ba wa kaifa akhafu ma ashraktum dan me zan ji tsoron abin da kuka sanya wa Allah a matsayin kishiya kuka ba shi dama cewa yana kashewa ya raya yadda Allah ke kashewa ya raya yana arzikawa yana talautarwa in an yi fushi da shi za a rasa za a tabe in mai mulki yayi fushi da shi ko baya zuwa wajensa za a cire shi daga mulki kuka firgitar da mutane in ɗalibin ilimi ya yi fushi da su suka yi fushi da shi to zai taɓi ba zai samu ilimi ba in ɗan kasuwa ne zai karye har kawai kuka rikita mutane kuka sa suna jin tsoron babu wa kaifa kabu ma ashraktum dan me zan ji tsoron abin da ku kuke jin tsoro dan me haka idan ka ji tsoron tsumma ni sai ji tsoron tsumma dan ka ji tsoron hawainiya sai ji tsoron hawainiya dan ka ji tsoron tsummari sai in ji tsoron wannan haka kawai wa kaifa akafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billah ku ba ku jin tsoron kun sanya mu Allah kishiya damar Allah shi kadai kun kwace kun ba wani kun ce yana da irin wannan damar ikon Allah shi kadai kun ce ga wani ko wasu suna da irin wannan ikon ko ba ku jin tsoron laifin da kuka yi sai ku dauka ni da na wa wannan din ne ya kamata in ji tsoro wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana ba ku jin tsoron kun sanya ma Allah kishiya irin abin da bai saukar da dalili a kai ba fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni yo wani bangare ne cikin bangarori guda biyu ya fi dacewa da aminci in kuntum ta'lamuna in kuna da sani ku faɗa mu ku da kuke jin tsoron wani Allah ko ne za ku fi samun tsaro da security ko wani da nake jin tsoron Allah shi kadai ku da in za ku faɗi sai ku kira sunan wani banda Allah ku rantsa da sunan wani wanda ba Allah wanda ba Allah ba dan ni mai kiran sunan Allah shi kadai in zan faɗi in zan rantsi, in zan roka in zan nemi amfani in zan nemi a kare ni daga wata cuta Allah kaɗai zan kira da ni da ku wane ne ya fi cancantar ya samu tsaro da security ku faɗa min inji ba ayyul fariqaini haqqu bil amni abinda annabi Ibrahim ya faɗa musu kenan ba su da amsa sai suka shiru sai Allah ya bada amsa da kansa sai ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun sune waɗanda suka yi imani gangariyar imani walam yalbisu imanahum bi zulmin busu garwaya imanin su ba da shirka domin lafazin zulm anan ana nufin shirka dan yayin da ayat ta sauka sai sahabbai suka je wajen manzon Allah suka ce da shi ayyuna lam yuzlim nafsuhu aya ta ce ba amintacce ba shiryayye sai wanda yayi imanin da bai garwaya shi ba da zalunci a cikin mu wane ne bai taba zaluntar kansa ba wata rana mutum yayi lattin sallah yana ji yana gani wannan kuma zalunci wata rana ya zakewa abin da aka haramta kuma ya san an haramta wannan zalunci ne wata rana ya yi sakaci da wani wajibi wannan zalunci ne in dai mai cikakken tsaro da shiriya shine wanda ya yi imanin da bai ya shi da zalunci ba to a cikin mu ba mai tsaro kenan ba mai shiriya dan kowa ya yi zalunci haka sahabbai suka ce da manzon Allah sai manzon Allah ya ce da su a'a zaluncin da ku kuke tsammani ba shi aya take ne ku kuna tsammanin zalunci ayyuka na sabo ayar kuma tana nufin zalunci kafirci sai wanda ya imanin da bai garwaya shi da shirka ba bai garwaya shi da kafirci ba yace ba ku ji ba yadda salihin bawa ya faɗa wa ɗansa yace ya bunayya la tusrik billah inna shirka la zulmun azim wato ya kai karamin dana kada kai tarayya da Allah kar ka sa masa kishiya shirka din babban zalunci Allah na nufin babban zalunci ko kuma kun fahimci karamin zalunci ina ba ta ita a sai abinda aya take nufi allazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su garwaye imanin su ba da shirka tauhidi babu shirka karama ko babba duk babu imani tsantsarsa wanda babu shirka to irin wannan ula'ika lahum al-amn irin wannan su suke da tsaro a duniya da lahira a duniya suna da tsaro ba za a yake su ba ballantana a kashe su ko a ribace duke su a matsayin ganima ba za a kashe su ko a musu rauni ko a raba su da wata gaba ta jikin su sannan kuma a lahira suna da tsaro ba za su shiga wuta ba sannan muhum su sune shiryayyu a duniya suna tare da mummunai Allah ya wajabta wa sauran mummunai su so su su kaunace su su taimake su sannan kuma a lahira suna da cikakkiyar shiriya domin za a ɗora su akan tafarki na zuwa shiga gidan aljanna to wannan sune ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh